yau laraba sha hudu ga watan rabi'in al'awwal ijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na arba'in da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al'imamul muhaddis abubakar muhammad bin hussein al'ajuri allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabin shari'a na fadilati sheikh al'allama rabi ibn hadi umair al-madakhali allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata malam ya fara mana sharhi dangane da gaban da malin yi kawo hadisai da asarai na annabi da kuma sahabbai a inda suke fayyace ma'anan maganan annabi da ke bayyana siffofi da kuma ayyuka da ɗabi'un khawarij da ladan da mutum zai samu idan ya sa hannu cikin yaƙansu da kuma shi irin ladan da allah maɗaukin sarki zai bashi idan suka yaƙe shi har suka yi nasarar kashe su a inda muka ji ɗaya daga cikin manya-manyan na hannun daman annabi yana bayyana su da cewa su ne mafiya sharrin gawawakin da aka kashe a duk duniya mana babu wata gawa wanda musulmi suka ɗaga makami a kanta suka kashe ta da ta kai ba hawarije sharri haka babu gawa mafi alheri a wajen Allah wanda aka taba kashewa a duk duniyan nan irin gawan da ba khawarije ya kashe shi sa annabi ya bayyana siffofinsu da kuma ɗabi'unsu da kuma irin gurace-guracen da ke cikin ransu a lokacin da suke fara bayyana cikin al'umma annabi ya ce su ɗinnan khawarijawan nan saul asnan za ka same su da ƙananan shekaru sufahawul ahlam sannan suna da nazariya suna da tunani na wauta na hasashen abin da ba za su iya cin mashi ba shine wa hammu bima yanalu suna hasashen abu kawai sai dai su tsammanin shi a cikin zuciyarsu sai su kokarin sa shi a cikin aiki annabi ya ce za ka same suna karanta hadisan annabi da kuma awoyin alkur'ani ka ɗauka suna kan shirya ne ko suna kan abin da yake daidai ne amma annabi ya ce ba su da alaƙa da musulunci suna fita su bar addinin kamar yanda ake harba kibiya ta fita ta cike dabban da aka hara ita ma ta fita ba tare ta zauna ba ma'ana duk abin da suke karantawa da sunan addini ba sa amfanuwa da shi bai masu amfani ballantana wani su yi amfana da su allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu al'imamul madakali ya ci gaba da mana sharhi da cewa ya ikwatal islam ya ku ‘yan uwa na musulunci, ya ku ‘yan uwa na addini, ya tamathalu fil manhaji salafi, lesa fi manhajil ikhwan, ana son mutum ya kamanta sannan yi aiki da manhaji wanda magabata na ƙwarai suke a kan shi, ba wai manhaji na ‘yan ikhwan, manhaji na ‘yan brazas ba. ba manhaji na waɗanda suka bar tsarin annabi da sahabbai ba suna ganin kawai za su zauna da tsaban amfani da kwakwalwa da kallon siyasan da ke kaiwa da komowa na yau a ce a haka ne za a gudanar da addini da kuma rayuwar al'umma malai ce ba da irin wannan rudani da ake samu a yau wasu da suke ganin sun goge game da amfani da hankali a jami'o'i da kuma waɗanda suke ganin sun je sun yi karatu a waje amma sai zamanto ba a yi tarbiyyansu da tarbiyyan da magabata na kwarai suka bari a yi tarbiyyan al'umma kamar yadda annabi ya yi umarni ba to ba da haka ne ake gudanar da addini har a ce wai za a yi nasara ba wala fi manhaji tablig sannan ba, ba, da tsari irin na manhaji na 'yan tablig ba 'yan tablig su ne wasu batattu da suka samo asali daga ƙasan pakistan da ɓangare na ƙasan indiya da kuma afghanistan suna yawo ƙasa-ƙasa lungu-lungu saƙo-saƙo a duniya da nufin cewa wai su suna ƙoƙarin isar da saƙon allah ne zuwa ga bayan allah suna zuwa su miƙe suna wa'azozi suna karantarwa mafi gaugawan abin da za ka iya fahimta dangane da 'yan tablig shine ba su da ƙida sannan jahilai ne ba malamai ba ne suna fitowa da siffa na kishi da san addini addinin musulunci ba haka ake mai ba ba sa magana kan aƙida ba sa magana kan tauhidi kullum wa'azinsu ƙwaya ɗaya ne shine a fita ta farki a je a yada addini a je ai kaza za a fita ta farki a yada addini ba ilimi ne za ka ga a lokacin da za su miƙe za su yi wa'azi a lokacin ne za a ware wanda zai wa'azin a karanta mai hadisi ɗaya ko biyu da turanci ya iya kawai ya miƙe ɗan yan jawabai ya ma annabi da Allah ƙarya ya koma ya zauna ya gama tafarkin wannan lokacin kenan wannan ba daidai ba ne annabi da ya aika je a yi wa'azi su ma'azi ya tura su ali su abu musal ash'ari gogaggun ɗaliban shi wanda yake da tabbacin sun iya sun ƙware sun goge kuma za su iya wakiltan shi wajen isar da saƙon allah a duk inda suka je waɗannan 'yan tableg jama'a za mu magana kansu sosai saboda malam a cikin nan ya yi maganganu masu gauni a kansu ya bayyana aƙidansu kuma ya bayyana ɓannansu da taɓargaza da suke ma'addini. kuma da izinin Allah akwai zakkira da ɗaya daga cikin malamanmu babban aminin na albani Malam sa'id ali mai gusau ya rubuta akan waɗannan 'yan tableg kuma ya gabatar da wannan muzakkira a matsayin daura a garin gusau kuma ya irin wannan daura a garin funtuwa da izinin Allah za mu gabatar da wannan ga 'yan uwa mu bi ɗaya bayan ɗaya mai mata tsintan ƙwarƙwata domin al'umma su fahimci ɓata da kuma lalacewan tafarki na waɗannan 'yan tablir bayan mun ƙare da su sai kuma gabatar da ɗaya muzakkiran da wannan hamshakin malami ya rubuta a kan yan ikhwan wanda ya gabatar da wannan muhadara a wajeje da dama bi iznillah za mu dogara da abin da wannan malami ya rubuta daga nan kuma sai mu ɗan saki wata 'yan wuriya mu shigo da wasu bayanan da suke da alaka da wannan itimaman lil fa'ida Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wala fi manhaji alqutbiyyin haka ba a yin addini da kuma fahimtar addini ta hanyar bin manhaji na su al suwa sayyid kutub ɗaya daga cikin 'yan brazas na ƙasar masar waɗanda suka yi suna wajen baiwa shi'a da hawarijawa da sufaye da sauran ɓatattu mafaka malayci wala gairi ha minal manahij haka wasu daga cikin manhajoji waɗanda ba waɗannan ba ba ɗaukan tsaye addini a gudanar da tafarkin da annabi ya zo da shi a ce a kansu ne za a bi sai dai a ɗauko tsantsan na annabin da ya bar masahabbai su kuma suka gadar ma duniya mala ya ce wa lafi manhaji abil hassan haka ba a ɗaukan manhaji na abul hassan al'ash'ari a ce za a ɗauki ash'ariyanci ko kullabiyanci ko matiridiyanci a ce da irin waɗannan gurɓatattun aƙida da tunani ne za a ɗora al'umma a kai wai su gudanar da addini wa hizbihi da kuma sauran ƙungiyoyi da sauran hanyoyi da suke alaƙanta kansu da irin sahasinal banna da dai sauransu malaici li annahum ma'al khawarij saboda waɗannan tarkacen tsiyan su duka ihwan tabligh manhaji na sayyid kutub da hassan Banna da sauransu duk tare suke da khawarijawa abokan tafiyansu ne kafada da kafada suke ba tare da canji ba wa min sharril mumi'ina addafi'ina min ahlil bid'a kuma suna daga cikin mafiya sharri na masu ƙoƙarin daddafewa da kawo agaji da kawo mafita ga su waɗannan 'yan bida'a duk sanda aka diran ma wani ɗan bida'a, za ga ire-iren sun yunkuro suna cewa su ba su yarda ba a bar su su sakata su wala domin su waɗannan mutane da muke bayyana lalacewa aƙidan su to almajiran yahudi ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu inda za ku fahimci wannan maganan da kyau kuma ku haɗa da irin abubuwan da yau yake faruwa a ƙasan nan lokacin da gwamnati ta ɗan haska ma 'yan shi'a fitillan su san fa ana ganinsu don ba hasken aka sakan musu baki ɗaya ba a yau an waye gari waɗannan 'yan brazas a ko'ina suke wanda suke cikin gwamnatoci ne da waɗanda suke sarakunan gargajiya ne da waɗanda suke da ƙungiyoyi ne cikin jami'o'i da ƙungiyoyin cikin garuruwa ƙungiyoyin ciki da wajen ƙasan nan sun fito suna ta nuna ƙorafi da cewa abin da aka yi ma waɗannan mutane to ba a yi daidai ba kuma suna da buƙatar a ɗauki matakin saka musu a ɗauki matakin barin su su ci gaba da ɓata addini da aƙidin mutane wanda sun biyo baya da waɗannan maganganu ƙarshe-ƙarshen nan waɗanda suka ɗauki gabaran wannan taɓargaza ƙungiyoyi ne guda biyu ƙungiyan farko ƙungiyan dattawan borno domin su ma suna da jini da jibi da wannan mugun abin da yake faruwa sun faɗi waɗancan maganganu tsammaninsu al'umma za su yaudar da cewa wai ai su sun zauna a ƙasa ko yankin da boko haram suka ci suka cinye kuma suka yi taɓar gaza sun manta da 'yan najeriya ba ƙida humai ba ne 'yan najeriya sun san abin da ke faruwa ai abubuwan da ya haifar da aka waye gare boko haram suka yi ƙarfi a waɗannan jihohi na gabas mafi eh, na arewacin najeriya ai waɗannan dattawan ne suka rika rufe ma gwamnati bayanan da ya kamata ta samu suna ganin 'yan uwansu ne mutanen yankinsu ne 'ya'yansu ne 'yan garinsu ne 'yan yankinsu ne in ma an nasara ai ci gaban wajensu ne sun kasa fahimtar hawarijanci ba ruwan shi da wani nawa ne da suka ga abin zai hada ya cinye su baki daya shine fa suka fito suka ba dan gudunmawa kaɗan kowa ya san babarbare dangane da ƙabilanci a yi an gane wannan da kyau ko to wannan ne suke son mu ma a wannan yanki namu musamman arewa ta yamma matsaya mai sakaci da waɗannan 'yan shi'a a wayi gari sun yi ƙarfin da bayan da aka iya da su su kashe wanda suke son su kashe su sace dukiyar wanda suke son sace su ci zarafin duk wanda suke son su zarafin shi a duk sanda suka kitsa ko suka so su yi wannan abu wanda wannan ba daidai ba ne kuma ya zama wajibi gwamnatoci su Allah wadare da irin wannan kiraye-kiraye da ake samun irin wannan dattawa suna yi domin wannan bai kama da dattako ba wannan ɗaya hannu kenan a wani hannu kuma a lokaci guda an samu gwamnatoci irin na turawa musamman a ƙarƙashin jagorancin amerika su ma suna irin wannan kiraye-kiraye wannan ba ɓoye yake ba kiristoci da yahudawa kowa ya san manufansu na ƙoƙarin ruguzawa da kuma rushe addinin musulunci a duk lokacin da ya yunkuro ya haɓako zai samu karɓuwa cikin al'umma kuma sun fahimci cewa waɗannan 'yan shi'a aikin da su ma suke masu kenan ba wai suna gina addini ba ne ba suna taimako al'umma ne su ci gaba ba sai dai kawai ƙoƙarin promoting iskanci da lalata da fitsara da kauce matsarin addinin Allah shi sa suke ganin a ah, to ai sun hada hanya ɗaya kuma asali ma ai abdullahi ɗan saba al-yahudi ba yahudi ne shine wanda ya kafa wannan addinin shi'a tun asali kamar yadda masu iya magana suke cewa sanin asali ne ya sanya kare cin alli allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala ya ci gaba da bayani yana cewa wa yuwassaluna laha ad-difa usulan batilan suna ƙoƙarin yi na laha suna kawo masu wasu irin bayanai suna kafa masu asalai lihaza difa na wannan kariya da suke ba waɗannan ƙungiyoyi na ɓata usulan batilan usul na ɓanna sai su kawo ce to ai addinin musulunci ya ce kaza sai ka ce to ai asala wannan asali irin na addini sai a ce in an asala irin na addini to zai haifar da matsaloli iri kaza saboda haka sakamakon kauce mu wannan matsaloli to ai kokari ai watsi da na addinin kun gano wannan da kyau ko sai ai nasu kaga sun kokarin kaba hujja da alkur'ani da hadisi dan cimma wata manufa tasa ta gefe ba manufan addini ba shine asalin ma'anan hadisin annabi da yake cewa zaka ji su da maganganu irin na musulunci suna karanta ayoyi suna karanta hadisi amma ko ba su da alaka da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kullu ha'ula'i indahum balaya wa dhalalat malai ce duk waɗannan suna tattare da wasu irin bala'o'i suna kunshe da wasu irin ɓata jibge a tattare da su tarmihin ba'idan an manhaji ahadis sunna wal jama'a wanda wannan ɓata nasu ya jefar da su nesa ba su da alaƙa kwata-kwata da manhajin ahadu sunna wal jama'a an gano wannan da kyau ko shi sa yana daga cikin cin amanan da aka yi malam albani bayan rasuwan shi ɗaya daga cikin waɗanda ake cewa su magana su karantar a madadin shi zunzurutun ɗan tablig ne bai da alaƙa da ahalus sunna a kusa ko a nesa ba yanda ba mu yi mu ce wannan abin da ake ba daidai ba ne a bari sai ana ganin kawai mu muna son ne a ce mu kaɗai za mu karantar ai yanzu duniya ta ga irin taɓargazan da aka yi mala albani san da yake rabe tabasa wannan mutumin ya karantar da wani abin da yake da alaka da addini ba sai zunzurutun boko kadai amma ya kwanta ya rasu a ɗauki karantarwar addini a bashi don dai kawai ana neman zaman lafiya wannan ya sa aka ɓata aƙidan ahalus sunna kwata-kwata sai ya zama manhajin hawarijanci shi ake promoting madadin kuma daga manhajin da mai wajen shi ya rayu kuma ya kafa makarantar don haka kuma a kashe shi akan haka wannan cin amana ne ba ɗan ƙarami ba kuma a lokacin ana sa ran wai ire-ire na mu ja baki mai shuru game da irin waɗannan abubuwa wannan sunan shi tatsuniya har abada ba za mu shiru kan wannan ba don duk wanda ya san malam albani ai baya mujamala akan faɗin gaskiya kuma kowa ke kan gaskiyan da karo da duk wanda ya kauce ma gaskiya kuma ya shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wahum yalbisuna wa yafriduna anfusahum fardan ala a ahli sunnati wal jamaa bil akazib ga irin waɗannan sun ɗauko riga sun rataya ma kansu suna ma kansu kirari cewa ba ma wanda yake kan tsantsan aƙida da manhajin ahalus sunna wal jama'a in ba su ba za ka ji suna ta ƙoƙarin danganta kansu da wannan manhaji ta hanyar amfani da ƙarerayi iri-iri za ce su ahalus sunna ne su wane ne su wane ne wanda waɗanda ma muke magana a kansu na kusa ku da kanku shaidu ne akan haka ba su da alaka da sunna a kusa ko a nesa to amma kuma yau wai su ne waɗanda ke wakiltan malami irin wannan a madadin shi suna magana aikinsu ya bayyana su hawarijanci ne suke yi maganganunsu ma haka sannan wasu daga ciki banda shi'anci ba abin da yake cin al'amuransu ga birazanci ga tabligiyanci kuma wannan musiban ba ƴar ƙaramin musiba ba ce wanda wajibi ne a fayyace ma al'umma gaskiya ba tare da ja da baya ko tsoro ko shayi ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce haza hadisu abi umama isnaduhu la ba'asa bihi hadisin abu umama wanda muka karanta da yake bayani dangane da siffofin khawarij hadisi ne da malin ya ce wannan babu laifi a kan shi waje amin turukin mudaruha ala abi galibin hadisan sun zo mafi yawancin riwayoyin sun kai sun komo ne ƙarƙashin riwayan ali ɗan abi galib allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi to malam madakali zai ɗan tattauna mana magana kaɗan dangane da waɗannan riwayoyi da aka ce sun tike ne zuwa ga abu galib ya ce abu ghalib rawa anhu thalathatun shi wannan abu ghalib malamai uku ne suka yi ruwaya ta hannun shi al'awwal ya ƙolo na farko yana cewa samitul azhar bin salih lakin zahir anna hadha khata wa annahu zam'a bin salih kun gane li'annahu huwa alladhi yarwi an abi ghalib kenan mai ruwaya ne kuskure madadin zam'a ɗan abi salih daga abu ghalib sai ce al'azhar bunu ghalib an gano wannan da kyau ku wasani na biyu alladhi yarwi anhu bil isnadi inda abi dawud mubarak bunu fudala wanda yake riwaya a wajen shine fudala mubarak dan fudala wa huwa saduqun fihi kalam mutumin kirki ne amma an yi 'yan maganganu a kan shi hadisu ya taƙawwa wa ya ta dudu bigerihi shi hadisin wannan mubarak ɗan fudala za a ƙarfafe shi in aka gwamo da wasu riwayoyi wanda waɗannan riwayoyi za su tashe shi wattariku salis hanya na uku kutun buna abdullah al-haddani wa huwa yarwihi an abi ghalib wa ya yaqulu huna an abi an ubay ne sai ce an ubayyu lakin wujida annahu huwa min talamid abi ghalib an bincika aka tace aka tantance aka tabbatar da yana daga cikin almajiran abu ghalib fatturuku talasa waɗannan hanyoyi guda uku hadhihi yashuddu ba'daha ba'dha sashinsu yana ƙarfafan sashi an gano wannan da kyau ko zai zama hasanun bilma kenan Allah maɗaukin sarki ya sa dace Sun malahu shahidun min hadis ibn abi aufa sannan wannan riwaya na da wanda zai ƙara mai karfi ruwayan ibn abi aufa fayartaki ila darajatil hasan hadisin zai cincidu ya zama hasan da kanshi ma in an hada da wannan riwaya madadin a ce hasanun bil majmu wa hazal hadis malai ce kun ga wannan hadisi rawahu ishaq ibn yusuf al-azraq an al-a'mash an abi ishaqa an an ibn abi aufa qala al-khawarij kilabun nar wa sharru qatla ta ta'dimi sama wannan hadisi ne ingantacce annabi ya ce khawarijawa su ne karnukan wuta sannan su ne mafi alkhairi da aka taba kashewa a duniya wanda sama tema rumfa babu mafiya sharrin kasassu da aka taba kashewa a duk duniya kamar hawarijawa mun gano wannan su ne mafiya alkhairin kasassu da aka kashe wanda sama tema rumfa su ne karnukan wuta in ji annabi mun gano wannan da kyau ko mene mafiya sharrin kasassu ni ba haushe ne gangaran mafiya sharrin kasassu mafiya alherin wanda khawari suka yi mai suka kashe ya za mu ce ma khawari mafiya alheri sai dai tuntuban harshe ina fatan mun gano wannan da kyau su ne mafiya sharrin kasassun da aka taba kashewa in kuma kai sa'a ba khawarije ya kashe ka kana da tauhidi ka zama mafi alherin kasashe ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa waɗanda suke kashewa in har Allah madaukin sarki ya taimaka sun gyara alakansu da mahalicinsu to ba su da matsala ko ina Allah madaukin sarki ya azurta mu cikawa da imani wannan ne mutane ba san me suke yi ba wayan kuna magana kan khawarijawa wallahi za zo su kashe ku to sai me waɗanda suke kashewa a kasuwanni da tashan mota da masallatai da majami'u da sauransu waɗannan sun yi magana kansu ne ba kawarije sai kai magana kan shi ne zai kashe ka ban gano wannan Sufan nema suke ina ne jama'a ke taruwa su je su zubar da jini wannan ɗabi'an su ne tuntuna haka suke an gane irin jihadin su kenan ko ba su kashe kowa sewa sai musulmi idan ka ba kawarije ya kashe wanda ba musulmi ba surutu ya ji ya yi yawa don ya yaudaru mutane sai dan kai hari wajen kafirai amma in ma ya kai hari wajen kafirin yana nan yana nadama in ko ba haka ba ai akwai sansanin kafirai a ko'ina a duniya me yasa ba su je ba me yasa ba su kai hari ba me yasa ba su kaddamar da jihadin a can ba annabi ya taba kaddamar da jihadi kan musulmi ne ba cewa suke suna yin addini irin na annabi ba ba munafikai zamanin annabi ne ba munafikan da qur'ani yace zalika bi annahum amanu summa kafaru ko babu su akwai su amma annabi bai taba kashe su ba nan nan makaranta da ko annabi ya miƙe yana jawabi yana kuka da korafin abin da abdullahi ɗan ubayyu ɗan sulul ya mai na cin mutuncin iyalan shi amma man zala ya san kashe shi zanzurutun munafiki ne wanda yan gayyen shi gaba ɗaya ƙur'ani ya haɗa su ya yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum amma ba mu je inda manzo Allah yace a tare a kashe su ba sai wanda kawai ya ƙi shiga ƙungiyanka ya ƙi bin tunaninka ya ƙi barin gari ya koma dawa wannan ne za ka ce wai ya zama arne da wajibi ne a je a kashe shi a kashe shi da wani dalili allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce musulma alƙa sanadi da ƙuraish fil fi ma'arakati badarin irin yadda aka yi ma waɗannan hawarijawa a lokacin da abu umama ya faɗi wancan magana kansu exactly irin yanda annabi ne yi ma manyan jagororin ƙorai shawa bayan da aka ƙare yakin badar aka jefa su a cikin rijiyoyin badar ula'ika utulu fi badarin waɗannan su ne waɗanda aka kashe a badar fajama'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya tattara gawansu Waramahun fi tsuwa ya jefa su fi bi'irin cikin wata rijiya daga cikin rijiyoyin badar ina fatan mun gane wannan da kyau kun san lokacin da sahabbai suka isa badar ai sun haka rijiyoyi ko to cikin waɗannan rijiyoyin ne aka ɗebi waɗannan zindiƙai kafirai aka maka sa ciki a zamanin sai da na ali shi ma irin wannan rijiya ne aka zo aka zuba gawon waɗannan hawarijawa sai abu umama ya zo ya tsaya a bakin rijiyar ya ce hai sharru katla sharru katla ta ta'addi sama ya ce kilabin nar kilabin nar kilabun nar ya ce waɗannan su ne annabi ya ce mafiya sharrin kasassu da aka taba kashewa a duniya kuma waɗannan karnukan wuta ne jama'a mun gano wannan kuma su ba gani suke addini suke yi wahum yahsabuna annahum yusununa a tsammanin abin da suke yi ma to daidai yake da abin da manzon Allah yayi yasa in Allah ya rubuta bata a kanka bayan da ka iya haka za ka kura, ka tafi a batacce Allah madaukin sarki ya kiyaye wa qala alaihi salatu wassalam mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce ya fulan ya fulan ya riga kiran waɗannan manyan arnan makka da sunayensu da sunan iyayensu yana ce masu hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqan shin abin da ne maku alkawari cewa in ba ku bi abin da na zo da shi ba ku zai azabtar da ku wannan alkawarin da ya fito a bakina daga wajen mahalicinku kun tarar da shi yanzu gaskiya ne fa inni wajattu ma wa'adani rabbi haqqan to ni abin da ubangiji na ya ma alkawari a kanku na zan yi nasara a kanku in karkashe ku to yanzu gashi ni na gani gaskiya ne na ku alkawarin kun gani faƙala laho umaru sai sai na umar ya ce a takallama ajisadan la arwaha laha yanzu za ka zo kana magana da jukkuna wanda babare a jikinsu faƙala sai ce ma antum bi asma'ili ma aqulu minhum kai ai yanzu baka kai su jin abin da ni nike gaya masu ba Allah ya dawo masu da rai suna ji saboda su ƙara baƙin ciki su ƙara shiga cikin nadama su ƙara shiga cikin ƙunci da nunkufurci an gane kalakata da malakata da ya ce a hayahumullahu lahu Allah ya rayar ma annabi su liyasma'u haza tabkit domin su ji wannan hancin hancinsu a ƙasa da manzan Allah yake yi an muku wa'azi kuna raye ku bi kunki yanzu ga ku a cikin rijiya gawakinku ne ba motsi amma kuna ji bayan da kuka iya ballantana ku imani imanin da zai amfane ku wani hadisi mali yace ce akhrajahu al-bukhari al'imamul bukhari ya fitar da shi a cikin almagazi lamba hadisi na 3,976 wa muslim muslim ya fitar da wannan hadisi fi sifatil qiyama wal jannati a lamba hadisi na 2,876 an anas bin malikin daga sayyidina anas ɗan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda mala ya ce wa haza abu umama wannan sunan shi abu umama mun gane bakkatahum haka ya zauna yana faɗin maganganu zafafa na tozartarwa da kunyatarwa ga waɗannan khawarij ɗin wanda ulkofi bi'irin wanda aka jefa cikin wannan rijiya aufi jub ko aka jefa su a cikin kwakwari waljub hiyal bi'ir aljub ita ce rijiya فبكتهم كما بكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بدر النبي يا faɗin maganganu kausasa ga 'yan badar haka shi ma sahabin shi abu umama ya faɗi game da waɗannan a ai katla ƙureshin katlal kuffar waɗannan kasassun ƙureshawa da karkashe su a ƙarƙashin tutan kafirci wa azunnuhu yara annahum kuffarun mala yace ina tsammanin abu umama yana ganin waɗannan khawari ɗin su ma kafirai ne kama ti, kama yadda bayani zai zo nan gaba kanu fil islam ana da tunanin da su suna cikin musulunci fakharaju sai suka yi tawaye sai suka bar musuluncin dan annabi ya ce yamriquna minal islami kama yamriku sahamu minar ramiyya suna barin musulunci kamar yadda harsashi yake fita a cikin bindiga hop suke barin shi kuma annabi ce sun malaya uduna akwai wani dalilin da zai sa idan aka harba bullet ya fita kuma a ce wannan bullet din ya komo ya dawo cikin bindiga ba harba shi ba zai yiwu annabi ya ce ba za su dawo cikin musulunci ba duk yadda kai masu wa'azi duk ka yi masu nasiha duk yadda ka faɗakar da su duk abin da ka faɗi kansu ba za su dawo cikin addini ba jimara annabi kun gano wannan da kyau ku? Allah ya tsare mana imaninmu qala fa akbala abu umama wa ana ma'ahu abu umama ya fuskanto inda waɗannan gawaki na jawa yake mai Ruwa ya ce ina tare da shi hatta wa ƙafa alaihim har ya tsaya a kan gawawwakinsu sun baka sannan ya fashe da kuka sun maƙala sannan ya ce subhanallah ma fa'ala shaitanu bi hazihil umma kuma yau shaidan wani irin makirci ya bullo ya wannan al'umma kilabun nar karnukan wuta kilabun nar karnukan wuta talatan su uku ya maimaita hazal wasful awwal mun gano wannan da kyau ku ya sissimfa ya maimaita wannan suffa nasu na farko da cewa waɗannan karnuka ne na wuta Allah ya kyauta sharru qatla ta ta zillis sama da ya faɗi cewa su ne mafiya sharrin kasarsu da aka kashe da sama taimarin rumfa yace kulla hadha sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wannan bayani daga annabi ya ji dammuha lil awsafi sabiqa ya hada a cikin siffofinsu wanda ya gabata tilka awsafun fi hayatihim Waɗancan siffofi shine sanda suke raye masu ƙananan shekaru masu hutun tunani masu karanta hadisai da ayoyi amma ba sa cin moriyansu in kuma suka mutu sai zama sharrul katala kilabun nari jama'a kun gano wannan ya tattaro siffofin da suke da shi na raye da kuma siffofi bayan an kashe su wa hazi awsafuhum ba'da mautihim wannan siffan su na cewa karnukan wuta sannan kuma sharru katla to siffan su ne bayan mutuwansu hazihi talhaqu tilka yushayyuna biha ilan nar mala ya ce hazihi kun ga waɗannan siffofin tilhaku za a haɗa su tilka da waɗancan a sanda yushayya da biha ilan nar za a kaɗa su zuwa wuta kana ganin su kaga masharranta da kuma siffofin karnukan wuta za su tafi an gane duk wanda yake filin kiyama sai ya gansa haka wa bi'sal qarar tur. da jahannama ta zama matabbata mazauna ga mutumin da ya fanɗare ma addinin Allah ya nemo abin da yake ganin in yayi wa yana tsammanin wannan shi da kai zuwa gaci Allah maɗaukin sarki ya kyauta sharru katla ta zillis sama su ne mafiya sharrin kasassu wanda sama ta taɓa rumfa. sharru katla ta zillis sama sharrin kasassu wanda sama ta taba mai inuwa khairu katla ta ta sama mafiya alkhairin waɗanda sama ta taba mashimfiɗa ko taimarumfa man kataluhu wanda waɗannan hawarijawa suka kashe shi malai ce ta akidatun wannan ƙarfafawa ne hatta yi nasu khatar al-khawarij kun gano wannan da kyau ku wannan karfafawa ne don mutane su gane mafi sharrin hadarin jawa wa sharruhum alal umma da kuma irin yadda suke da sharri akan al'umma fala yakhruj ahadun eh fatabkal umma ummatan wahida mutamasika ɗaya daga cikin jawa ba zai taba bayyana ba a ce wai al'umma su zama a cure motar masika ba zai yiwu ba idan ba hawarije ɗaya ya bayyana a cikin guku na rantse da Allah disse kun watsi ba zai taba yiwuwa ku haɗu ba ɗaya tak lokacin da muka yi taro a darul hadis sai da dr isa alfantami ya kalli ɗaya daga cikin waɗannan da suka wargaza da awon albani yana cewa wannan fa aƙida ne da tunani da maganganu na hawar jawa so bakwai daban-daban in yi magana sai ce hankali wannan kidan hawarji ne tun kafin dr isa ali ya zo taron nan ya faɗa haka a gaban dandazon jama'a na sha faɗan cewa hawarjanci fawa ne kawo nan hawarjanci ya kawo sai ya haɗa kai da 'yan tablig ya haɗa kai da waɗanda ke da jinin shi'a aka ce a yaƙe mu a yaƙe mu ai ba ma son a ci gaba ba ma kawo tunani iri na kaza to ga irin ci gaban nan da aka ce za su kawo sun kawo bayan sun watsa da awon malam kuma sun wawushe kudin wajen dama abin da ya kawo su kenan dama aqidan khawarij kenan aqidan shi'a kenan aqidan yan tabligh kenan wawashe duk duke da suka tarar a wajen in asirinsu zai fara tonuwa shine ɗiban dukiyan da ba nasu ba su ce za su yi kasuwanci da ita a cikin wannan muzakira na malam sai da aliyu mai kwano zan kawo za ku gani malamin da kan shi ya kawo cewa yana daga cin aƙidan shi'a da kuma aƙidan yan tablig shine ɗiban dukiya da ba nasu ba su ce za su yi kasuwanci na ƙarya kuma sai ga shugaban wajen ƙarara ya kawo sun ɗibi kuɗi so goma sha biyar account na makaranta ba da izinin shi ba wai sun ce suna kasuwanci kuma wanda ya wannan aikin shi ake zargi da aƙidan tablik yana na yana aƙidan shi ne har bayan rasuwan malam aƙidan shi yake karewa kuma a ce wai mu ja baki mai shiru da wannan cin amana da aka yi ma wannan bawan allah da duniya ta yadda mutumin kirki ne wai a ci gaba da tafiya a haka a rufa asiri a rufa asiri kawai abin da suka ɗauka shine a bar makarantar boko ta ci gaba a aƙidan wannan da aka kashe shi saboda ita ita kuma wannan ƙidan ta rushe babu cin amanan da ya kai wannan kuma in dai muna rayuwa wallahi ba zan yi shiru kan wannan abun ba in ka ga na yi shiru an gyara ne in kuma an gyara zan zo in ci gaba da faɗin falalan gyaran da kuma tona asirin abin da suka riga suka watsa na gubansu kuna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya taimake mu to bayan wannan sai malin ya ce fala ya ahadun ba za a samu ɗaya daga cikin jawa ya bayyana ba fatabkal umma ummatan wahida al'umma su zama al'umma kwaya ɗaya tak masika suna riƙe da sunna da yadda aka bar su kwaya ɗayan ya bayyana ba zai yiwu ba jama'a ina buga muku misali da abin da ke cikin ku ne don ba ku gane fa in ba haka ba sai mu ɗauko wani misali can daban mu kawo yanzu mala albani ya mutu ya bar mu a haɗe ne fa amma ɗaya daga cikinmu ne ya ɗauko a ƙidan khawarij yanzu ya ɗaiɗaita makarantar gaba ɗaya ya watsa ta duk wani wanda malin ya yadda da shi ya amince da shi yau baya makarantar albani ya yin shi duk wanda ka gani kawai ya zo ne ya sana'a ya samu kuɗi kawai gaba abin shi amma ba abin da ya dame shi su ma wanda suke wajen gade abin da suke nan da dukiyan wajen kowa ya gani da da nike faɗa ina cewa abin da suke gaban nan gaban nan ana cewa a'a wai na samu kuɗi ne ba na son kowa ya samu kuɗi to shi kenan ai ga irin benayen da suke gina da kuɗin wajen nan komi na wajen ya tsaya su ne suke cin kuɗin al'umma kuɗin wakafi su ne aka yi mawakafin jama'a mun gano wannan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa a eh, taslim min alhalal kuma a ce wai al'umma ta kubuta daga halal a ce ba matsala cikinsu waddiya da watsewa da wargajewa ba zai yiwu ba in ɗaya ya bayyana sai ya ɗaiɗaita tafiyan duka sai ya wargaza tafiyan duka lokacin da nake karantar da wannan littafin a can ba yanda bai yi da ni cire azzari'a ba yace saboda azzari'a ƙidan yana da gauni yana da kaza saboda tabbas in an karantar da ƙidan. marasa kunyan da ya ɗauka ya koya ma wannan khawarijancin su ma za su yi mai tawaye shi sa ya matsa in mai shago yana wajen nan ba za a zauna lafiya ba mai shago albani yake goyon baya ɗari bisa ɗari in ba kai maganar albani sai sai tafi don ba ku yi can kuwa ka je makabartan shi ku yi wannan abin a can sunan ba wannan za su yi ba wanda kowa ya saka suke faɗa kowa ya sani wai duk zariya an ja baki an yi shuru an bar su mai shago su za su yi wannan aikin muna tare da Allah kuma za mu bi iznillah sai dai gaugawan da kuke son a yi shi kuma wannan gaugawan za a ba a hankali ne amma ɓanna fa ko yanzu mutanen suka bar wajen nan sun yi ɓannan da ba za ta gyaru ba don shekara uku suka yi suna wannan ɓannar shekara uku cir kuma yanzu aka ba tsaye da ɓannan aka yi ba bala'in ma da ɓannan ta kunno yanzu ya fi wanda suka yi a baya ma an gane wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai ya ce wallahi ma dayya al-islam wal muslimin wa ahanahum illa hazil anmat min ahlil bid'a Allah madaukin sarki bai tozarta musulunci da musulmi ba kuma Allah madaukin sarki bai raunata wannan al'umma ba face sai bayyanan waɗannan tawaga waɗannan simfi na 'yan bid'a waddalalat da waɗanda suka zo da ɓata min al daga khawarijawa wa amsalahum da ire-irensu wahum sharrun minhum waɗannan mafiya sharri daga cikinsu karrawafit sharrin khawarijawa to ɗaya yake da sharri irin nawa ‘yan shi'a arrawafid sharrun min al-khawarij ma'ana jawa suna da sharri irnawa nawa 'yan shi'a to a duniya suwa suka fi e eh, jawa sharri da ce suwa 'yan shi'a ma'ana sharrinsu kusan iri ɗaya ne amma suwa suka fi su sharri 'yan shi'a shi sa wanda yake cawai wai a bar 'yan shi'a baka san bala'in ɗan shi'a ba ne an gane baka san musibar dan shi'a ba dan shi'a da ya ci mutuncin matan annabi ya ci mutuncin iyalan gidan annabi wannan za ka ce baka kai ne wa ka ce kana tare da su ya daga ma kafa dan shi'a shi sa dan shi'a ya fi bakawari da sharri wa ya ikhwan al-muslimun wa yaquluna ikhwanana za ga suna jibintan 'yan ikhwanul musulmina 'yan shi'a suna cewa 'yan uwanmu ne ka je ka bincika me ya haifar da bala'in ka da gwamnatin mursi a ƙasar masar a ɗan ikhwan ne zuwa ya yi ƙasar masar akwai 'yan shi'a da yawa to amma ba su da kataɓus amma zuwa ya je ɗibo malaman shi'a ya takura ma malaman sunna ya ba 'yan shi'a daman kafa rediyoyi da talbijin talbijin a ƙasar masar domin a yaƙi addinin da ahalus sunna suke tabbatarwa irin na annabi wannan ne malaman sunna suke ta'addu'a. allah maɗaukin sarki ya kawo guguwa da ta hargitsa gwamnatin shi aka ɗauka aka ba wannan sojan wanda shi kuma bai da alƙibla an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wa ya ƙolo na ikhwanana ‘yan shiya suna cewa ikhwan ‘yan uwansu ne alfarku bainana wa bainahum mala ya ce mu da su suna cewa wai kalfarki baina malik wa shafi'i wai bambanci ne tsakanin mazhabin malikiya da kuma mazhabin shafi'iyya ya'ani liktilafi bainana wa bainashtihadihim wai ba ni saɓani ba ne tsakaninmu ai saɓani ne kawai irin na ijtihadi na fikihu ha idza talafa shafi'i wa malik fil qadaya fa kulluhum ma'jur wai duk sanda ake saɓani tsakanin maliku da shafi'i malikiya da shafi'iya wai dukkanin sulada suke samu haka wai idza talafna ma'ar rawafid fa nahnu wa hum ma'jurun wai 'yan ikhwan in suka yi saɓani a wasu abubuwa da 'yan shi'a wai ba wani abayi, wai dukkanin su lada suke samu jama'a dama bambanci a ƙidan ahalu suna wal jama'a da 'yan shi'a matsala ne irin na furu'a na fikihu ko kuma matsala na ƙida matsala na musulunci ne da kafirci ko kuma matsala ne masail na fikihiyya matsala ne na musulunci da kafirci suna faɗin wannan ne saboda tsaban yaudara a ce ai su ma musulmi ne ai su ma kaza ne duk waɗannan sarakunan gargajiya da za ku ji suna ba 'yan shi'a kariya cewa a bar su a bar su ko duk 'yan brazos ne ba, duk 'yan brazos ne ku ne ɓata ma kanku lokaci game da su ba su da alƙibla da duk waɗannan 'yan bokon su ko dama a kiristocin kudancin najeriya da suke waɗannan maganganun ku rabu da su su so suke yi bala'in boko haram an gaya ya taso makarewa a najeriya to bara ta da wata ta shi'a su kuma wannan ƙabilanci ne na yanki ƙabilanci ne na yare wannan shi ya sa su ina fatan mun gano wannan da kyau su kuma amerikawa to dama kin addini ne ya jawo su ware ne zai bata masa addinin da zai aiki a madadinsu ba sai sun zo ba sai aka ce ga shi'a to za su mara ma shi'a da duk abin da baka tsammani shi sa yau idan jagoran 'yan shi'a ya dawo allah kaɗai san biliyoyin dalolin da za a turo mai yadda zai ƙara haɓaka shi'anci a ko'ina a ƙasar nan shi sa ya zama wajibi ga malaman sunna su miƙe wajen wa'azi da karantarwa da ƙoƙarin ɗora mutane akan abin da yake shi'a daidai domin a yaƙi wannan ɓanna komin yadda aka ba su gudunmawa idan al'umma suka miƙe suke abin da ya kamata ba inda za su amma in muka kwanta to sai a waye gare su sa shubuha cikin al'umma ba tare da al'umman sun farga ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace ar-rawafit ayyuhal mulabbisuna eh sabbu sahaba wa kaffaruhum su waɗannan 'yan shi'a ya ku waɗanda kuka zo da wannan ha'inci da cewa ba mu da bambanci da su su ne fa masu zagin sabon annabi suna kafirta sahabban annabi wa sabbu zaujatin rasul kuma suka rika zagin matan annabi ƙalu suka ce alƙur'anu muharrafun alƙur'ani an canza shi wa inda shirika shirika sharkiyat kuma su waɗannan hawarija 'yan eh, shi'a suna da abubuwa na shirkoki iri-iri wata alihin li'a'immata ahalal baiti kuma suna cewa eh, a'imma ɗinsu na ahalal baiti su ma alloli ne tare da Allah kullu haza ma ya zurruhu? duk wannan bai cutar da su alaisa haza huwal irja eh wannan duka ba a ƙida ne na murji'a ba ko kawo ai ana sa ran su ma kaza ne ba shine murji'a ba a ƙida ne na murji'a kuma kafirci ne tsantsan kafirci duk wanda ya bibiyi bayanan da muka yi akan murji'a a cikin karatun Sharo suna na bar barbahari zai gane cewa murji'a in ka ji kafircin sai ka ɗauka ma sun fi shi'a ba. su murji'a bala'i ne ina gaya maka sun wuce yadda kuke tsammaninsu sun wuce yadda kuka aje su sai dai kawai ku roƙi Allah Allah maɗaukin sarki ya raba ku da wannan mugun aƙida in ta nemi saɗaɗo maku Allah ya tsare mana imaninmu ƙultu ya aba umama mai ruwa ya ce ya abu umama a un ta ƙuluhu bi ra'ayika yanzu wannan abu ne da yake faɗi da ra'ayinka hadha min tathbut wannan yana bi ne don ya tabbatar yas'alu ya tafaqqahu amrun khatir yana son ya tabbatar kuma ya bincike ne na al'amari mai hadari hal qala hazal kalam min indihi yanzu wannan maganan yana faɗi ne daga tunanin shi fa yaqulu lahu wajhatu nazar in a ra'ayin abu umama ne yake faɗin wannan to ya zama maganan kowa ma zai iya ijtihadi ya faɗi saɓaninta aw ya kunu hu! rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ya zama magana ce wanda annabi ya faɗa fa yusallimu lahu dole ne a miƙa ma annabi waya bayan da kuma wani zai buɗe baki ya faɗo ta magana tare da na annabi li'annahu qala kalaman khatiran laysa sahalan kun gane saboda wannan magana ba mai sauki bace magana ne mai hadari kallon mutane ka ce masa karnukan wuta mafiya sharrin kasassu ka ce masa haka wannan ra'ayinka ne tunaninka ne istihadinka ne fahimtanka ne ko ko annabi ne ya faɗa kaga idan ra'ayi ne tunani ne da istihadi na abu umama kai ma kana da dama kai tunani kai ijtihadi amma in daga annabi ne to wannan sai dai kawai kai saranda ka miƙa wuya ce kai ai daga annabi ne kun gano wannan da kyau ku ce yace inni izalla jere. a in wannan maganan ina faɗinta da fahimta ta ko ra'ayina to kaga wannan na zama mai karbin hali kenan talatan su uku ya maimaita mai yace bal sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace daga annabi ne ji gaira marra wala marrataini wala thalathan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hatta adda asharan hasidi irga su goma yace wannan magana ce wacce ta shahara annabi yana yawan faɗinta inni lajari'un yace to ani mai karban hali ne ya tamil an ya yakuna inni jari'un faqulu min indi min indi nafsi ce, kaga ko zan zama mai karfin hali a ce in iya faɗin irin wannan magana a cikin son zuciya na ko tunani na ko ganin dama na ba zai yiwu ba au jari'un alalla ko in kasance ina da karfin hali ina faɗin abu a madadin Allah wanda Allah bai faɗi ba in wannan na faɗa to na yi kasassaɓa da karambani kullu ha jir'atun alalla law kana ƙala min indihi mala yace wannan fa ku sani karfin hali ne akan Allah in ya zama Abu Umama ya faɗi wannan magana a ra'ayin shi ne da nazarin shi da ganin daman shi da tunanin shi wa hashahu min zalika Allah ya tsara sabon annabi irin wannan ya faɗi irin wannan magana laƙada asnada hali rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa ya danganta wannan magana zuwa ga annabi wani fa'an nafsi hazil jur'a ya kore makan shi wannan ƙarfin halin wa kadda annahu sami'aha min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ƙarfafa cewa daga annabi ya ji marratin so da dama wa karratin an maimaita hatta ya ƙabalun nasa haza ta'aqid har mutane suka fahimci wannan ƙarfafawa da nanatawa da maimaitawa da annabi ta yi wa yazdadun nasu bi ma ƙalahu, kuma mutane suka ƙara amincewa da abin da Abu Umama ya faɗi kan waɗannan mutane domin saƙo ne daga annabi wa rawahu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma abu ne wanda ya ruwaito daga annabi ba ra'ayin shi ba ba tunanin shi ba ba ganin daman shi ba kun gano wannan da ke ku shi yasa yanzu ga gaba khawarije dole ka tausaya mashi yana abu ya dauka addinin Allah yake yi ya je ya kisan kai sai ya ce ya je ya aikin Allah abin da ya wakilci Allah ne ya je rusa gidajen mutane ya sa su cikin matsala asibitoci ya ce wai aikin Allah yake yi in ga tambaye shi ina aikin Allah shi ma bai sani ba jahili ne fotuk za a ba shi makami a ce je kashe waɗancan mutane ke aikin Allah iyaka abin da aka mai kenan amma Allah bai san me yake yi ba bai da ilimin komi yara ne ƙanana jagororin masu wotan tunani suna karanta hadisan annabi su ba su ma'anan da su ga dama kuma sai a ce wai shikenan a bar su su ma addinin su suke yi sai abu ya zo ya buwaya an rasa yadda za a yi da al'amara daga ƙarshe sa kuma ce to malamai ku yi wa'azi malaman ba sun yi wa'azin kun ji ba yaushe za su yi wa'azi ku amfana allah maɗaukin sarki kyauta ya ce hatta adda asharan har sai da irga su goma tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kol ci ji annabi yana cewa ya ti ƙaumin ya ƙara'unar ƙur'ana wasu mutane za a zo ƙarshen duniya suna karanta alkur'ani layi, ya jawiza taraqihim amma wannan bai wuce karan karaman kirjinsu iyakan shi makoshi aw ya ado taraqihim bai wuce wuyansu yamriquna min minal islami suna barin musulunci kama yamriqu samu minar ramiya kaman yadda kibiya yake fita ga target ɗin da aka harbe shi da shi yanzu misali da za a ji gwangwani a sa bindiga a harbe shi bulat din zai tsaya cikin gwangwanin ba fita zai yi ba Shi ne misalin da za ku gane inda zamanin annaba akwai bindiga da bindiga zai buga misalin amma a wancan lokaci sai ya buga da me da kibiya sau da ya tashi babban abin harbi domin ya ce ala alƙuwatun ramyu ƙarfi ne me, harbi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa la ya'uduna fil islami waɗannan in sun bar musuluncin ba sa dawowa fa huwa wallahu alam yara annahum kuffar shi abu umama yana maskallan kafire ne wa kasirun min ulama ala annahum kuffarun min hadhal wasfi mafi yawancin malamai suna ganin khawarijawa kafire ne sakamakon wannan siffan da aka yi masu na cewa yamriquna min al-islam suna barin musulunci kama yamraku sahamu minar ramiya kamar yadda kibiya ke fita ga target ɗin da aka hara wato ƙaddamu lakum sharhu haza malice mun gabatar muku da sharhin wannan a baya ya khurujuna na minar islami kama ya khuruju sahamu minar ramiya sharhin wannan gaban na cewa suna barin musulunci kamar yadda kibiya ke fita a jikin ƙaramar dabban da aka harba wa hiya saydul ladhi bi hadha saham ita ce dabban da ake farauta da irin wannan kibiya ya khurju minhu ma bihi shay'un zaka kibiyan ta fita ba ma abinda ya manna a jikin kibiyan na jini ko tukantin bi ko gashi mala yake cewa nazifun tamaman la farsa wala dama zai fita tsab tsabtatacce babu tukantin bi babu jini wala shay'un babu duk wani abin da zai ɗamfara jikin wannan kibiya haka kibiyan ke fita ya kama da khala yana fita kamar yadda ya shiga ma fihi shay'un ba komi jikin kibiyan yanzu da haka ya harbi da bula dai fita kana ganin alaman jini a jikin bula din ne ba da za a gani annabi ya iya misali yasa annabi ya karatu yan zamanin shi su gane 'yan zamanin da suka zo bayan zamanin shi su ma sai su gane ha'ula idakhalu fil islam kaga waɗannan sun shiga musulunci wan talaqum fihi kasaham sai kuma suka tafi kaman kibiya ma allaka bihim she’un min al islam basu ciro komi sun rabauta sun amfana shi na musulunci ba dakhalu fihi sun shiga wa kharaju bi sur'a a guje suka bar shi wa bi kuwatin wa un bi sun fita a guje da ƙarfi mun gane da karsashinsu suka fita ba abin da musulunci suka amfana da shi sun bar addinin ba su da rabo kwata-kwata a cikin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma duk mutumin da yake kamanta addini da ra'ayi da nazari da fahimtar shi zai gato to ai suna sallah ai suna katun alkur'ani ai suna faɗin Allah ai suna faɗin kaza ta ya za a ce waɗannan kafirai ne ta ya za a ce sun bar addini annabi ne ya faɗa wanda ya zo da addinin in kuma kai ma in ma kai an maka wahayi irin nashi to sai ka faɗa maganin da ke karo da nashi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon korewar lokaci za mu tsaya a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum